yahudawa ne dama suka kafa yahudawa suka yi kwan yahudawa ne suka kyankyash shi yasa a aƙida ɗan shiya irin da wacce aqida ta yahudawa a aƙida ɗan shiya in ya kashe ahalin suna ba laifiye ba sun jingina magana zuwa ga ɗaya daga limamansu wai an tambaye shi me za ka ce akan ahalin sunna akan annasib sai ce idan ka samu daman kashe shi ka kashe shi ba laifi bane domin duk inda ahlus sunna yake halalud dam sa ya halata yace idan ka samu damar da zaka iya turo katanga ta fado kansa ya mutu in dai ka leka ka gaba mai ganin ka turo ta fado kansa ya mutu idan ka samu damar da zaka nitsar da shi a cikin kogi ya mutu danna kansa cikin ruwa ya mutu in dai ba wanda zai ganka in akwai wanda zai ganka ne to kada kai haka shi ku ga suna kashe malaman ahlus sunna amma za su kwanto yadda ba za a yi ba ba za a gansu ba amma sakwato Allah ya tona asirin matsiyata sakwatawa jikokin shehu suka musu saitin hamma da gyaran kafureto suka ce daga yau abin ya isa haka a yi ƙurin ƙus ɗaya daga cikinsu ne ke faɗin wannan magana suka ce sai aka sake tambaye shi to me za ka ce akan dukiyar ahalus sunna Ya ce in ka samu damar da zaka kwashe ta kwashe a gidan yahuda ce ko ba gidan yahuda ba ce wannan ne yasa in ka dan shi'a bai kashe ahlus sunna ba bai samu dama bane yana daga wata kiɗima da take samun yan dariku yan shi'a sai suka zagaya wajen su to kun gani yan izala sun ce ku kafurai ne mu ma sun kafurta mu mu haɗa kai mu yaƙe su shi kuma idan bai sani ba sai ya ɗauka da gaske ne ce e ka zo da magana mai ƙarfi kaga su sun ware masallatansu sun bar namu amma ku yan shi'a kuna bin musalla ku zo a tafi wallahi ɗan shi'a jira yake ya samu damar da zai kashe ka saboda kai ba ɗan shi'a bane annasi ya ɗauke ka in ya samu yadda zai turo maka katanga zai turo in ya samu yadda zai danna kanka a ruwa zai danna kanka a ruwa kuma yanzu abin da ya sa sun bar yan ɗariƙu suna zaune lafiya saboda suna yan ahli sunna na tona asirin su ne sai ya zama yanzu da ahli sunna suke fada da za su samu nasarar gamawa da ahli sunna kanwa za su dawo kan yan ɗariƙun za su dawo kai ɗan ɗariƙa da kake Najeriya idan baka san me yake faruwa ba don Allah ka je ka tambayi mutanen Iraki ka ji bamabamai da 'yan shi'a suke jefawa a ƙasar Iraki masallatan ahlus sunna kawai suke jefawa ko suna jefawa har da masallatan 'yan ɗariƙu da hubbare hubbare na 'yan ɗariƙu nan ma suna jefa bamabamai can Iraki ka tambaya duk wannan hubbare hubbaren da wayannan kaburburan waliyan da kuka nan in yau shi'a ta samu nasara duk sai ta jefa bamabamai a kansu amma yanzu yaudara ne suka lallabo shi yasa wa yanzu idan maulidi ya zo sai a fasta guda biyu sai a sa wato shi mai kurukuru sai a manna fasasa idan kuma shi kenan sai a sake haɗa ta da shi kuma tukururu kun akwai shi kuma tukururu shi ma tukururu yana wai shi tukururu wai shi ne wanda aka ce yayi kama da manzo wai haka nan kawai a samu baki ga bakan fuska ga bakin ido ga bakan riga ga bakin rawani ga bakin ga bakan zuciya ga bakan aqida ga bakin kawai wani susu su da shashasha wai yayi kama da manzo to shikenan sai a hada mai kurukuru da tukururu wai shi kenan wasu sai a ne a cikin gari to kai kai dan dariƙa ba gane an ci mutunci ka ba yanzu kai ka da shi wannan tukururun daraja ta daidai da inyas ka yadda da wannan yanzu ka yadda daidai yake daraja ta daidai da wannan wali naka ka yadda ai ya ci mutunci shi ne an mai da shi baya ah, kai da kace wannan gingime mai waliyi ne naka ya zaka yadda kuma ɗauko wani tukururu a zo hada su tare wannan siyasa ce ta tawa siyasa ce ta shi'a amma yau da za su samu nasarar gamawa da ahli sunna a Najeriya duk wayannan malaman ɗariƙun ko su shi'a ko kashin su yan shi'a za su aqida yan shi'a kenan eh ga Umar dan mai shi'a dan izala ne a Sokoto amma kashe suka kuma kashe suka ba a masa a wani masallaci ya gama talimi a masallacin Bello ya gama talimi a kofar mai martaba sarki musulmi ya gama darasi a masallacin Bello a kofar mai alfarma sarki musulmi ya fito suka tare shi a hanya suka harbe shi da bindiga suka kashe shi daga masallacin izala ya fito me wannan yake nunawa shi yasa sakkwatawa suka ce kai dan shi a ƙarya kake mu mun yadda cewa ya bid'a mu muna tabawa amma ba mu zagin sahabbai wallahi ba za mu yadda da kai mai zagin sahabbai bar yi to ku yan ne kun kano kuma kun yadda sai na bakar kafiri ne da Allah mu tambaye ku kuma kun yadda Umar kafiri ne da Allah in tambaye kuma kun yadda Usman kafiri ne to ya aka idan za ku yi taro sai mu ji wani gingime mai malamin shiya ya lababo ya zo kun bashi kujera ya zauna ya zagi Abubakar ya zagi Umar ya zagi Usman ya zagi Aisha ku kuma kuna ta yin wa kuna ta yin waƙe-waƙe kuna yaba Aisha kuna waƙe-waƙe kuna yaba Hafsa kuna waƙe-waƙe kuna yaba Abubakar kuna waƙe-waƙe kuna yaba Umar kuna dan hadawa da ya ciwa-ciwa da dan murkususu da to ya akai ga mai zagin Abubakar mai zagin Umar mai zagin Usman mai zagin Hafsa mai zagin Aisha kuma yanzu ku dauko kujera ku bashi matsiyaci tulala ya kamata ku mata ku tattaki da aka kuka bashi jira? Ina aka samu wannan lalacewa ya ku yadda ne karo ya kai sakwata suka bi ku hankali suka gane wannan kumurcin maciji ne ahli sunna har gabar da kuke da ita da su iya abin da suke wa'azi suke su ce Allah ya ce annabi ya ce kun taba gani wani ahli sunna dauki makami ya kaiwa wani dan dariƙa hali? kun taba jin inda ahli sunna suka rushe masallacin yan dariƙa kun taba jin inda suka rushe makarantar yan dariƙa kun taba jin sun kashe wani malamin dariƙa to eh shiya ba su kashe muku malami a sakwata ba nan din ma ba kwantar bauna suke lallabawa suke so su yi ba kuna jin idan suka samu nasara za su baku kuna jin wayannan duk wayannan gingima gingiman wali yadda kuka imani da su sun imani da su aqida ce ta shi'a ɗaya daga cikin shugabannin shi'a ya taɓa sa malamai ahli sunna mutum ɗari biyar aka kama aka tsare su yasa aka ruguzo gini a su suka mutu gaba daya sai ya wani malamin shi'a fatawa menene hukuncin wannan abu da ya aikata ya kashe malaman suna ɗari biyar sai ya ce to farko dai kai kuskure ba kashe su ne kuskuren ba kamin ka kashe su ya kamata ka gaya mana sai mu ce kashe su sai ka kashe to dan wannan riga malam masallaci da kai ba mu muka samu falalar kashe sun ba to saboda haka sai kai kafara yace to wata kafara zan yi yace kowa a cikin su ka yanka taure a madadin shi ce na san dai wattai su kai minhu na san dai dan taure ya fi ahlus sunna daraja to amma dai duk da haka sai a dan darajar tashi dai kowa dai a yanka masa taure a madadin shi wannan shine aqidar ɗan shiya, fatawar malamin shiya, wai taure ya fi malamin ahlus sunna saboda haka tunda an kashe malamin ahlus sunna a yanka taure amma wattai su kairu minhu dan tauren ya fi amma dai a dai yanka tauren laifinsa shine bai jira su suka bada sun fi so su za su bada command sannan a kashe to ya dan yi zarbabiya duk da abu ne mai kyau yayi amma yayi riga malam masallaci bai bi ka'idar shugabanci ba wannan ita ce aqidar su su aqidar su a kashe ahalus sunna a zubar da jininsa wannan ba laifi bane su duk abin da dan shi'a zai yaudari ahalus sunna duk abin da zai yi ba laifi bane shi yasa gwamnoni da yawa a Najeriya ba su gane ba duk gidan gwamnati da kaje sai ka samu wani gingime mai dan shi'a ya shigo ba sani ba in ya shigo kuma zai shigo da ladabi da kankan da kai da abubuwa shikenan kami gwamna yan kara sai ya dadi sirrin sai ya fara likin sirrin gidan gwamnati sai ya fara likin. abin da yake faruwa kenan gwamnan da yawa samu in ayi magana su ce masu bi je ka binciki tarihi jahili baka san me duniya take ciki ba ka je ka karanta tarihi ka ga shugaba na daular abbasiyya na ƙarshe almotasin billah da ya amince da malaman shi'a ya jawo su kusa suka zama waziransa su nasiru dinu dusi su ibn alƙami suwa suka jawo rugujewar daula su suka ruguza daula su suka jawo sanadiyar kashe su in dai kai ba dan shi'a bane dan shi'a har ne ya dauke ka in ka ga ya matso kusa da kai yana so ya amfani da wata dama ce kamin ya samu lokacin da zai nakasa ka da ya samu lokacin da zai nakasa ka na ka zai shi yasa ake da yan shiya ƙara kafiri ba yahude da kafiri kirista akan musulmi ahli sunna akan musulmi wanda ba dan shiya ba me yasa suka ce wayancan kafirci ne suke da shi na asali amma wayannan kafirci ne na ridda suka ce kafircin ridda ya fi hatsari fiye da kafirci na asali shi yasa za su iya haɗa kai da da ainihin wato yahudawa da nasara a kashe musulmai sun yi haka afghanistan ko ba su yi haka afghanistan ba da su a suka haɗa kai yan northern alliance yan shi'a ne ko ba yan a ba yadda aka yi wa annabi a gazotun ahzab ga arnan maka a bakin gari ga kuma yan banu quraiza sun tara rikici a cikin gida haka aka yi afghanistan ga bush da mukarrabansa a waje ga yan shi'a a cikin gida da haka aka ruguza gwamnati haɗin kai tsakanin yahudawa da su su abu ne mai sauki saboda a wurin su ƙara ba yahude kafiri ba yahude da ba nasari akan duk wanda yake danganta kansa da cewa shi musulmi ne amma musulmi wanda ba dan shi'a ba wannan kama ce da ke tsakanin wa yahudawa da yan shi'a akwai kama da ke tsakanin su da nasara wace kama ce tsakanin yan shi'a da nasara saboda shi ɗan shi'a wato bakin arne ne kafiri ne na barbararen yawa gashi ba yahude gaye ba nasare gashi arne gashi kafiri gashi kai shi wato kamar sai inda zaka aji shi ta inda kuma ya ittifaki da nasara shine aure ba sadaki aure da ake coci ka taɓa jin za daura aure a coci aka ce ga sadaki ba haka ake ba iya fasto zai fito ne eh ya ce i will now pronounce you wife and husband shi kenan ya yi pronouncing ko ba haka ba amma ba a bayarwa da sunan me ba a bayarwa da sunan sadaki shi yasa dan shi'a a auren mutuwa da yan shi'a suke sun dauke ta wai matar an karbi hayata ne abin da aka bata ba sadakin aure bane kudin haya ne da aka dauki hayata inna ha mustajira ka karanta littafin shi'a haka suka kira matar mutuwa mustajira ce an dauki hayata ne shi yasa rukunan auren mutuwa sune rukunan zina rukunan karuwanci sune rukunan auren mutuwa. ina bai fahimci wannan ka samu wani abu ka bata amma ba sunan shi sadaki ba idan za ka yi wanda zai yi zina in zai yi ba in za ka yi ba in zai yi zina dan banza zai yi zina da karuwa yana ba ta wani abu ko ba ta yake ba sunan shi sadaki Na, suka ce a samu miji a samu mata idan za a yi zina za a samu namijin da ta macen ko ba za a samu ba suka ce ba wali idan za a yi zina ana neman wali aka kira baban yarin ya ce to zan yi zina da yaka kai ne wali to haka haka haka auren mutuwa ba wani shi yasa za ka ga kawai ta sa bakin abun nan ana ranka yawa da ita ha wallahi wani kazami ne ke murkushe ta iska baka sani ba kawai wani kazami shashashi shi yasa sai ga matashi ya shige cikin shi'a matsiyaci ga bakin ido yana tafi fiki sai ka ce dan wuta <laughs> kuma dan wutan ne dama in ya mutu bai tuwo ba ka me yake samu shi ya san me yake samu ya'ya mutane yake danne shi yasa idan ka kalle su gaba ɗaya shiya in ka bi silsilar tarihin su mafiya yawa za ka samu duka nigogi da suka ritaya duka nigogi da su gayu ne da suka ritaya duka su man da su zigi da su jagaju da su bob siriri da su Duka su ne suke shigewa shiya ba dama ya yi zina a iska to yanzu an ce masa ga wacce zai a bashi lada sannan suka ce auren mutuwa ba gado da matar za ta yi ciki ba gado in mutum ya zina da mace ta yi ciki ta haihu akwai gado to me bambanci tsakani suka ce kuma dan ba danka bane <coughs> ba za a jingina dan zuwa gare ka ba idan wani yawa mace ciki ta haihu dan za a jingina shi zuwa gare shi to wai menene bambanci tsakanin zina da auren mutuwa irin wannan wanda ya shi ake yi shi yasa aka kira ta zina amma mai lasin certified zina kenan wannan shine babban bala'in da yan shi'a suka kirkiro al'umma shi yasa suka ɗebo falaloli masu yawa suka ba zinar mutuwa aure bai da ita domin idan kai zinar za zaka iya kai darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen yan shi'a da zina zaka iya samun darajar annabi shehu malami kashani ka karanta minhajus sadiqin ka ga hadisai na ƙarya kawai wani wani jingime mai arna ne wai shi kashani cikin malaman shi'a sai a kirkiro magana a danganta da Ja'faru Sadiq ko sai na Alusi a cewa annabi ne fara wai annabi ya ce man tamatta marratan umina min sukul jabbar wai duk wanda ya zinar mutuwa sau daya to daga ranar ya amintu daga fushin Allah duk abin da ya Allah ba zai fushi da shi ba saboda ya yi zina amma auren sunna yayi to in yayi Allah laifi Allah zai fushi idan aure haka aka dauro aure amma idan zinan mutu'a ce to nan duk abin da ya sake wa Allah Allah ba zai fushi da shi ba wani ne coge ne wannan wai annabi ya ce wa man ne ku kushira ma al-abrar wai duk wanda ya zinar mutu'a sau biyu to za a tare shi tare da al-abrar Allah ya ce innal abrara lafi na'im innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura to wai idan kai zina sau biyu zaka samu darajar abrar tare da su za a tara ka to ku san da shekantaka take sai suka baro ta da fadi sai suka ce wa annabi ya ce wa man tamatta a salasa marrat zahamani fil jinan duk wanda ya yi zinar mutuwa sau uku to idan annabi zai shiga aljanna suna gugan kafada suna gugan kafadar annabi annabi na kokarin ya riga shi shi kai na kokarin ya riga annabi saboda ya yi zina sau nawa to shikenan ya yi zina sau uku za su shiga haka a suka shiga in ya sau hudu fa da yake yan banza da suka zai nan sun bar ma sauran ka fasara a duk sanda haƙa da darajar ba karuwa take ba suka sake cewa wai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai ya ce wai manta mata marratan kanat darajatuhu ka darajatul husaini wanda ya zinar mutuwa sau ɗaya to darajarsa kamar daraja al-husaini ne jika annabi kai auren mutuwa sau nawa zinar mutuwa sau ɗaya. wa man tamatta ne wanda ya zinar mutuwa sau biyu kuma daraja tuhu ka darajatul hasan to yafi al-husaini daraja sa ta kai ta al To tun da in kai zinar mutuwa sau biyu ka wuce al me yasa kuke wahala da kanku akan al-husaini ko kuma bala'i suke nan ba ya aba abdullahi wa husaina to ya kake wahala da kanka wa Husainawa a ba Abdullahi tunda dai in kai zina sau biyu ma ka wuce shi kenan kai da kake ta danna ƴaƴan mutane ka wuce shi to me kake wahala da kanka kai dan me ranar Ashura kuke sa bakakken kaya ku cika titi eh ai Husaini ne ya kamata ya nemi tubarrakin ka tunda ka wuce shi ka masa oba take to dan me kuma ranar ranar Ashura za ku fito ku cika hanya in ka je inda shi a tashi antuma da wuka suke tsaga jikinsu suna kuka jini na zuba ranar ashura wai a ranar jinin al ne ya zuba su ma sai nasu ya zuba to annabi ya rasu ran biyu ga wutar rabiul awal dan me rabiul awal ta wuce baka mutu ba a ranar baka kashe kanka a ranar ba ka mutu ran da annabi ya mutu tunda duk abin da ya samu na kwarai kai ma sai ya same ka mu nan da yake jabu jabu ne yan shi su ba su gama kosawa ba har yanzu zai ba mu gama yanka jikinsa da wuka ba sai dai a sa baƙaƙen kaya a bi hanya ko ba ka ake ba ga baka fuska ga kyan abubuwa kuma an nufi bakar wuta yau ma tabiyar dujuhun wata zo dujuhun ke wai suka cewa annabi ya ce yau manta mata a salasa marratin kanar daraja tu ka daraja ali idan kai zinar mutu sau kuma daraja ka kamar ta sai dina Aliyu. sai suka cewa annabi ya ce manta mata arba'a marratin kanar daraja tu ka daraja ti wa annabi ya ce wanda ya zinar mutu sau hudu wai daraja sa kamar darajar annabi da kai zinar mutu sau hudu ka kama wa in kai sau biyar wannan a akida ce bai hudiya ko ba akida ce bai hudiya ba a akida in shi an maka yadda da auren mutuwa maka kafiri ne domin sun kawo hadisi wa daga Jafaru Sadiq wai ya ce almutatu dini wa dini a bayi wai mutuwa addini sane da addinin iyayensa duk wanda ya yi to ya yi addininsa da iyayensa idan baka yi auren mutuwa ba to ka saba wa addinin Ja'faru Sari da addinin iyayensa alhali Ja'faru Sari yana jikin jikokin manzo kenan ka saba wa addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa waladul mut'ati afdalu min min da'ima dan auren mutuwa ya fi daraja fiye da dan aure ba da mutuwa ba nan annabi suke so su zaga wai dan zina ya fi ɗan aure annabi auren mutuwa aka ya haife shi kenan dan zina yafiwa kaɗai shi akwai dan banza akwai bikin harin. kenan dan zina wajen yan shi yafiwa ya fi annabi muhammadu dan zina wajen yan shi ya fi annabi ibrahim <coughs> ko annabi ibrahim ma da auren mutuwa ne dan zina wajen yan shi ya fi annabi musa ko auren mutuwa aka ya haifi annabi musa dan zina wajen yan shi ya fi annabi isa ko auren mutuwa aka ya haifo shi kaji bakin arni da haka ake ake yaudarar yan mata shi ke da kawai wani kazami ya ta murkushe ta sannan a auren mutuwa ba saki daman ka ɗauko karuwa kaje ka sace ka sake ta a ƙa'ida auren shi a auren mutuwa ba saki ba za ka ce ka sake ta ba sai dai ta tafi ka tafi ya dogara ga alƙawarin da suka yin kace sati ɗaya da duron sati ɗaya za a yi kenan in sati ya kare sai kai gaba ta gaba har da duran jima'i da ka bata kuɗi ka yi zina da ita shikenan ta tafi ka tafi sannan a auren mutuwa ba mata hudu ake aure ba sun dauko wata magana da suka jingina ga ɗaya daga cikin limamansu shi da suka ce wai auren mutuwa kan shi ma a ƙayyade yake cikin mata hudu da aka ce aura ya ce a ai ita wannan yar kwadago ce an ɗauko ta ne kwangilarta aka ɗauko haya aka ɗauko ta ita saboda haka auren mutu'a kana iya yin auren mutu'a da mace dubu wai ɗaya daga cikin limamin su ya faɗa za ka iya auren mace dubu da sunan mutu'a shi yasa duk malamin da ya shiga shi a ya saba murƙushe yi mutane da sunan mutu'a bai fitowa sai Allah dai zai fito da shi duk wa'annan da ke ga kaga mutum ya abin nan yana ta fiki fiki da ido kamar da gaske katan mazinaci ne duk yan matan nan da kake aiki da su zina kawai ake da su ko ba ba magana wali a ciki balantana kai ka ce kai baka yadda a da ka ba da an tafi da ita an dora mata wannan aqida shi kenan ka yan shiya su har i'aratul furuj suna da shi aran farji idan ɗan shiya zai yi tafiya zai ya daukan matar shi ya ba wani aro ya ce wa abokinsa to ga wannan ka ci gaba da kai ma ka ɗanɗana kamin in dawo wai tun da zai yi tafiya akwai buƙatar mai lura da ita ran da ya dawo shi kenan matar sai ta dawo shine i'aratul furuj wannan ya halatta duk yan shiya da ta ga mijinta bai ba da aro ba bai ba da aranta ba yana jira imanin ta a shi'a ya kada karfi ne Landa imani ta a shi'a ya ƙara ƙarfi zai bada aronta yahudanci ne wannan ko ba yahudanci ba ne shi ne abin da yahudawa suke yin tabajulul azwaj yahudawa idan guda hudu suka suka yi aure kowa da matar shi sai su kama gidan haya mai ɗaki hudu su hudu matan su hudu sai a yi time table yau wannan zai kwana a wannan ɗakin wannan ya kwana a nan wannan ya kwana a nan gobe shifting cultivation haka za a yi ta rotation kamar yadda malamai ke rotation aji wannan ya shigo ya karanta da lissafi wannan ya shigo ya karanta da arabiya to haka za su rika yi akan matan wannan aqida ce ta yahudanci ita ce yan shi'a suka dauko ta da sunan yaratul furuj ba yahudiyar aqida ce kowa ba yahudiyar aqida ba ce to kusa inda bala'in shi'a ya kai shine ƙara ba yahude da dan shi'a ƙara ba nasare da dan shi'a wani zai ce magana ta girma ba ni na faɗa ba shekul islam ibnu taymiya yace ta inda yahudawa da nasara suka fi dan shi'a alkhairi idan ka tambayi ba yahude ka ce man khairun nas suwa suka fi kowa alkhairi sai ce maka ashabu musa sahaba annabi musa ko ba ka je faɗa ba in ka tambayi ba Sare man khairun nas suwa suka fi alkhairi a mutanen duniya suwa zai ce hawari isa hawariyawa zai ce sabon annabi isa ko ba ka ba hamma da wanda suka ta rikici da annabi isa su manzo bulus duk sai ce maka manya ne sai ka maka magana ya ce manzo bulus annabi isa har ya bar duniya ai bulus faɗa yake da shi daga baya ne ya ce shi ma ya dawo shi ma ya zama ibnu saba'in kiristanci ko ba haka ba amma ba na tare yana mutunta su ko bai mutunta su yana mutunta su to amma shi hatsarin dan shi'a idan ka tambaye shi man sharrun nas a duniya suwa suka fi sharri sai ce maka muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ce sahabban annabi sun suka fi kowa sharri a duniya da shi da bai hudewa fi dama dama da shi da bana sarewa ya fi dama dama ji bala'in da shi ake kuma wata rana ana cin nota shi ko matashi da ya shiga to ni ba barin shi'ar ba yar mutu a mutu an nan da yar to ka zama har ne original mana a huta ka canja kanka suna ka koma musta Okonko dawa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce an tambayi ɗaya daga cikin manya-manyan limamansu akan sahabban annabi sai ce musu ai gaba ɗaya sahabbai sun yi ridda bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane guda uku mutane na guda uku su ne mutanen guda uku Su kashe na farko mai gidan ibn al-aswad na biyu abu zarar gifari na uku salman al-farisi wayannan su kadai ne ba su yi ridda ba amma duk sahabban annabi riddaddu ne sahabban annabi me du. a wajen wa a wajen yan shiya kai da shiya akwai arni to kun san wani abun ba haushi a cikin sahabban annabin kuma sun fi gaba da waɗanda suka fi daraja a sahabban annabi. suwa sai na abubakar radiyallahu anhu sai wa sai na umar radiyallahu anhu sai wa sai sai na usman radiyallahu anhu sai na aliyu da kansa yake cewa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umar annabi ba mai daraja kamar sai na abubakar yace bayan sai na abubakar ba mai daraja kamar sai na umar sai yace da na ga dama da na gaya muku wane ne na uku mai daraja bayan wayannan guda biyu sai ya shiru bai faɗi waye ba amma da ya ce wa fi kowa daraja abubakar bayan abubakar sai wa sai umar ya ce da na so da na gaya muku na uku malamai suka ce da sai da usman zai faɗi to su yan shiya suwa suka fi jin haushi abubakar da umar wata magana da suke jingina ta zuwa ga aliyu ibn hussein ibn ali wato suke jingina ta ga ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai akwai yaron gidan shi bawansa wanda ya yanta wai sai bawan ya zo ya same shi a keɓance ya ce ala gafarta malam alfarma guda ɗaya nake nema a wajenka ya ce me alfarmar ya ce ka faɗa min matsayin sayidina abubakar da matsayin sayidina umar dan na rike wai sai ya ce masa kafira ne wa kafirun man ahabbahuma a wata ruwaya ta shi a kafira ne wa kafirun manta wallahuma wai sai ya ce wai sai na abubakar da sai na umar kafirai ne guda biyu kuma duk wanda ya so su shi ma kafiri ne kuna son sai na abubakar kuna son sai na umar duk taron kuna kuna son su duk wanda da gaske ke daga hannu ya ce allahu akbar kai bari mu duba ta da na hanki kamar su ba su daga ba ko ‘yan shi'a ne ba mu sani ba ba makin abubakar ko da yanar ba maki umar ko daya to a wajen yan shi'a kuma kafirai ne kai dan shi'a kai ne kafiri origin wai kafirin wa kafirin man ahabba kuma a wata ruwayar kafirin wa kafirin man tawallahu ma kina a sa menene wayannan duk gaba su kafirai ne kai ku saurara ku ci bala'i yan shi'a yanzu aka yi da aka zo ranar ashura za ga abubuwan ban mamaki kare za su kamu kare sai ya sa masa suna umar ranar ashura kare za su zo da shi sai a sa masa umar sai a rinka cewa umar umar ibnul kaddaq ibn sai a rinka jifa karen da dutse ana duka ana jifa sai an kashe shi murusu an kashe umar kare bai ji ba bai gari ba kare ka musu Allah ya isa wai an kashe umar kare wai umar ne kare sai a samo karya sai a samu ta aisha sai a rinka aisha aisha a rinka dukan karya ana jefa ta sai an kashe ta wai saboda gaba da wa gaba da sayyidina abubakar da gaba da wa da sayyidina umar radiyallahu anhu da yayin su guda biyu shi yasa du'a usanamai quraish hatta kuma yana cikin wayanda suka sa hannu akan ta du'a usanamai quraish Allahumma al'an sanamai quraish wa jibtaihima wa bintaihima wai Allah ya tsine wa gumakan larabawa guda biyu da jibtu na larabawa guda biyu da ‘ya'yansu mata guda biyu su wane ne gumakan larabawa guda biyu abubakar dawa da umar a wajen yan shiya su wane ne jibtu na larabawa ƙarya kuke yan shiya wayannan ba gumaka ba ne ‘yan ana neman gumaka guda biyu da shi wancan kumaini da tukururu su ne gumaka guda biyu wai da ƴaƴansu mata guda biyu su wa ƴaƴansu mata guda biyu Aisha radiyallahu anha dawa da Hafsa da yake annabi ake so a zaga sai aka ce a shi annabi mutumin kirki ne amma abokansa duk ƴan banza ne haka da ya tashi aure sai da ya samu ƴan banza ya auro ƴaƴansu haka matansa duka ƴan iska ne amma shi shi mutumin kirki ne wa ake so a zaga da Allah yanzu da ina tafiya ka hanya daga wani dan giya ya sha giya ya marisa ya fada cikin kwata nace ga surukinka yaya na ci mutuncinka ko ban ci mutuncinka ba to wai wannan wannan addu'a ta la'antar wa'annan bayin Allah aqida ce tasu kuma aqida ce da suke kanta shi yasa idan ka fara shigowa ba da wannan za a fara maka ba ƙararrar da za a kada maka sai a ce maka son ahlul baiti ƙaunar iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka shigo an tafi an tafi sai a fara ce maka kaga an samu matsaloli a baya abun ba daɗin faɗa kaga dai sayyidina abubakar mu ba abun da ya fita mu kaman gadon fadima da ya murkushe za a fara shigo maka da shi ake amma da an kira ka zuwa ga me zuwa ga kaunar suwa zuwa ga kaunar ahlul baiti bayan ka shigo da haka kamin ka ankara sai ka ga an ɗora ka akan wani irin kafirci tsantsansa, da baka san kansa ba kuma gaba da yan shiya da sayyidina abubakar da sayyidina umar ya kai ga hatta ayoyin qur'ani mai girma za a karkatar da fasara su a ɗora kansu ayar ma ka rasa menene marasaba wa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wai wa yanha 'anil fahsha'i wai sai na Abubakar kenan shine al fahsha'i kai fasara dan shi'a wai wal munkari wai sai na Umar kenan wal kuma sai na amanu amanu kufra ɗaya daga cikin malaman su ɗan cewa da ya zo wajen tafsiri wai sai ya ce nazalat fi fulanin wa fulani. wai aya ta sauka ne akan wani da wani amma bai faɗi sunan su ba amma bari ku ji sifar da ya bari za ku gane waye wani da wani sai sai da aka ce innal ladzina amanu su wannan da wani da wani ai amanu bi muhammadu sun imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun makafaru dinnan kuma ai sun makafaru bi wilayati ali sannan suka kafirce ba su yadda da ba da mubaya ga sayyidina aliyu ba sun mazdadu kufura sannan suka sake ƙara kafirci kuma shine bi akzil bai'ati li ma shine su sun karbi mubayar wa kansu su wane ne wayanda suka karbi mubaya ga kansu kamin sayyidina aliyu abubakar dawa da umar da usman to wai sai aka ce wai wannan innal ladzina kafaru amanu summa kafaru summa amanu summa zadu kufra sai aka ce ai wasu mutane ne sai ba a kira sunan su ba aka ce sun imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan suka kafirce wa wulayar sayyidina aliyu sannan suka kara kafirci suka yadda aka yi musu mubaya suka ke da yau sayyidina aliyu mubaya kaga an baka fasara suwa ne ko baka fasara suwa ne ba an baka fasara suwa ne da wadawa ake magana akan su kenan saboda tsabar gabar yan shi'a da kiyayya su ga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da kiyayya su da khiyaru hadhihi al-umma al'umma da tafi alkhairi a cikin wannan al'umma gaba daya karnin da yafi kowane karni alkhairi da nasi daga bakin manzon sallallahu alaihi wasallam ya kai ga ayoyin alqur'ani mai girma za a jawo a yi musu murkusu a dora su akan wayannan bayin Allah to amma dan Allah ga tambaya dan shiya ka ce wayannan kafirai ne su Abubakar su Umar har ana sawa kare sunan Umar akwai ɗaya daga cikin 'yan shi'a Najeriya da ya bar shi'a shi da bai san shi'a zagin sahabbai bane sai san da aka kwashe su aka tafi da su Iran wasu daga cikin kudan sun san shi tun daga masallaci an zo yin sallah hankali sai fara tashi liman ya tsaya kan shi yayi ta kuka yayi ta kuka yayi kuka yayi kuka aka yi ta kuka a masallaci ya ce kun san me yasa nake kuka a ta za a anki aka ce lanadari yace inna ashaba muhammad kulluhum murtaddu ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa salasa wa qila arba wa ghayatuhum khamsa wa abin da yasa ake kuka sahabban annabi gaba ɗaya sun yi ridda bayan mutuwar annabi sai uku ne kawai ba su yi ridda ba a wani kaulin an ce hudu ne amma dai mafi yawan kaulin da aka ambata shine mutum biyar ne kawai ba su yi ridda ba sauran duk arna ne shi yake faɗa min baki da baki tun daga nan gaban sai ya fara faɗi ya ce to magana da ake faɗa nan ashe gaskiya ce bayan sun fito ana tambaya sai aka tambaye shi ya sunansa daga nan ne wasu daga cikin ku za su gano shi ya sunanka sai ya ce abubakar mutumin da ya miƙo masa hannu za su sai na ce abubakar sai ya tinye hannunsa ya ce kaif abu kaif abubakar abubakar la khaira fi abubakar la khaira fi wai abubakar babu alkhairi ta tare da shi ya za a sa mashi abubakar daga ranar ya gane cewa yana dawa ya ce ya tattara ya aji yanzu yana cikin jagororin fada da da shi a nan Najeriya ko cikin Ramadan ɗin nan ya kawo mun kyautar littafi inda Shehu dan Hodiyo da kansa yace yan shi'a arna ne to yan ɗari, ban san ya aka yi kuma kun bar aƙida Shehu dan Hodiyo ne Shehu dan Hodiyo ya kafurta su ya ce baƙaƙen arna ne masu zagin sahabbai arna ne kai ya ku sarakunan Najeriya ya kai kuma yan shi'a cikin masallatan sarakunan Najeriya yaya aka yi ko kuma suna dan kawo muku kuna abin nan ne kan me yake faruwa ne ba ku ce ku je kokin shehu bane mujaddadi shehu mujaddadi ya ce arna ne su to ku ya kai kuka rungumo su ha sarakunan gargajiya ba ku ba ɗan dan shi'a ba daga ran da ya samu nasara kai zai fara yankawa balle kai rashin za a yi samu ya shi'a ya makala maka ka shiga uku ran da aka zo juyin juyi hali ita za ta fara sa ka wuka kun sai yanzu dabarar da ake kenan in an ga wani kwakwara kwakwara sai a dan kewo da ishi a sai a dan makala mashi sai a samu wacce take da dan fasali hakan nan sai a dan koya mata ranguda da karuwanci sai a juna mashi sai a dauka lafiya lafiya kamiya an kara ta rikita masa basira saboda gabasu da ba gabasu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne malamai suka ce shekul islam ibn Taimiyya ya ce kara yahudawa da su ƙara nasara da su ku yan shi'a da waka ce su abubakar kafirai ne su umar kafirai ne su usman kafirai ne mu ko mun gani a qur'ani ƙur'ani ya ce mumine ne kai ɗan shiya, kai ne arne ko ƙur'ani za mu kare ta? kai dan shi'a alqur'ani mai girma ya tabbatar mana da waɗannan bayan Allah masu imani ne wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil wallahu sami'un alim hadhihi ayatun qur'aniyya wannan aya ce mai girma Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai manzan Allah wa idh yayin da ka fita daga jijjifi min ahalika daga iyalanka ka tafi fagen badar tubawwi'ul mu'minina maqa'ida kana ajiye masu imani kana nuna musu wurin da za su tsaya domin gwagwarmaya da gwamzawa da za a yi tsakanin dakarun musulunci da dakarun arna a wannan lokaci sai Allah ya ce musu ne almominin masu imani tubawwi'ul mu'minina sai ina abubakar yana wurin a lokacin ko nan yana cikin wayan annabi ya nuna wurin da za su tsaya ko bai nuna musu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar da su umar suna cikin wayanda ya ɗebe su da dare aka ma je aka yi sabe na fagen daga domin ya nuna musu inda za a kashe manya-manyan arna a wurin yana ce musu haza masarau fulan haza masarau fulan haza masarau fulan abu jahil nan za a kashe shi wato ainihin utubatu Ibn rabi'a nan za a sare kan matsiyaci shaiba Ibn rabi'a nan za a fille kansa kai walid Ibn utuba nan za a sare kansa annabar ibnu haris sayyidina abubakar yana cikin wayanda annabi ya dauka yana zagaya da su yana nuna musu yana kirga wayannan bakakin arna duk wani arna da ka sani yazo Allah muna gode maka da bakakin Amerika arna Amerika za su tafi Bush mai gidan yan shi'a fire on the mountain Condoleezza Rice waɗakin yan shi'a shi ne dick Allah ya ce to ba tubawul mu'minina ku kuma yan shiya kun ce a kafirina da Allah za mu yadda ku da ku Qur'ani ya kira su da mu'minina ku kun ce kafirina waye arne ku ko su kai dan shiya kai ne arne Qur'ani mai girma ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihu sai na bakar na cikin wayanda suka fito tare da annabi ko ba sa ciki sai na umar yana ciki ko ba ciki Allah ya kira su da muminina kai dan shi'a ka ce kafirina da kai za mu yadda ko da Allah kai dan ya wa ne arne photostat copy ko original original kai dan ya. Qur'ani mai girma yana magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa asabata qariba laqad radiyallahu anil mu'minina hakika Allah ya yarda da mu'minai wasu mu'minai iz yubayi'unaka tahta shajara wa'annan dakaru da suka yi maka mubaya a bai atu buwan suka maka mubaya ƙarƙashin wannan bishiya kai dan shiya sai na abakar yana ciki ko bai ciki Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda shi ko mu'mini ne sai da Umar yana ciki ko bai ciki kai ku ce Allahu akbar sai na Usman shi annabi da kansa ma ya masa mubaya shi sai na Umar a ranar saboda doki shi sau biyu mubaya kuma kun san mubaya da aka yi wa annabi a ranar wata special mubaya ce ɗaya daga cikin dakarun da suka yi mubaya ke cewa baya ana ya sallallahu alaihi wasallam alal maut ranar sun yi masa mubaya kan mutuwa ne ko a mutu gaba ɗaya ko a ɗauko jinin sayyidina Usman in ɗaya ya saura ba zai juya ba sai dai ya mutu shi ma ko ya nasara wasu sahabban sau biyu suka yi mubaya a ranar zai shigo layi ya zo ya wuce ya rasulallah na yi mubaya a kan raina ko a yi nasara ko in mutu idan ya koma ya ga saura suna mubaya jikinsa sai ya daura sai ya sake johnny a ranar layi sai na umar yana wurin gobe kai komai ne yana nan tukururu tana yi wa shi ya ce to ai da farko ne daga baya sun dawo sun canja to Allah ya tanka shi a matsiyaci sai ya gama da kai gaba ɗaya, ya zama baka da ƙofa, sai ya ce fa'alima mafi fi Allah ya yarda da su kamin ya kira su masu imani sai da ya san abin da ke cikin ransu sai san me za su yi nan gaba ba za su yi ba sai da ya sani tukunna Kami ya yi da su Kami ya kira su da masu imani ya ba su satifiket na imani kada shi awa ya baka certificate kai matasa shi tana nan tana zagayawa kuma ku take targeting hanyoyin kuma da yawa ko a turo maka wani aboki yana maka barbarar yin yawa ko a samu wata matsaya ce ya shi'a tsohuwar karuwa tu'a da ita wasu karamai sun murƙushe ta murƙushewa? sai a turo maka kamin ka an karan kai wasa sai ta me sai ta shi'anta ku je ku ga abin da yake faruwa a jami'a mata yan shi'a suna nan aikin su auren mutuwa a cikin jami'o'i akwai wata kuma ita ce mai hadawa da ta ga tsakanin wani saurayi wani student da wata yarinya suna dan friendship dama gayu ne sai ta sami suca, same su ah, to ku da wannan ku yi auren mutu amana, ai it is legalized the verse is there in suratul nisa wai abin nan wai wai akwai aya famattar atu bihi min hunna atu hunna ujura hunna fari aya ce fa famattar atu bihi ai it is derived from the holy quran sai na jojjona to da shi gaya yana so ya danne ta ita dama ita ma yar buza duniya sai ta rasa yadda za a yi to yanzu ga aya an ba su an ce lafiya lafiya shikenan a to ya za a yi iyayen ba su da a ce ai there is no need for it's just a temporary marriage no need for wali wali wali mun jibi wa gani mun jibi tufa bukatar wani just dash her something wai dan samu wani abu ya bata kawai shikenan sai a ta iskanci daga nan kuma shikenan da haka da haka ya shigo sai a wuce da shi kamin ka an kara a mai da shi bakin arne da yana mazinaci zai samu promotion yanzu ba abin da yake faruwa a cikin jami'o'i ke wa da aka samu waya qur'ani wa fa masamta atu bihi minuna ka zo ta taka sun manta da tun daga inda qur'ani ya fara magana a cikin ayoyin akan auren a ayoyin suke magana ko akan aure aure na sunna ayoyin suke magana ya ayyuha allazina amanu la yahillu lakum an nisa nisaa karatun daga na aka fara da azun gaba sai aka ce wala tankihu ma aba uku minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila auren mutuwa ne nan da aka ce wala tankihu ma aba uku, ko aure ne na sunna sai qur'ani yake hurrimat alaikum ummahatukum auren mutuwa ne ba ku an samu ba wa banatukum auren mutuwa ne wa aka kum auren mutuwa ne wa ammatukum auren mutuwa ne wa kala tukum auren mutuwa ne wa banatul aki auren mutuwa ne وبنات الأخت أرى متواني وأمهاتكم التي أرضعنكم أرى متواني وأكواتكم من الرضاعة أرى متواني وأمهات نسائكم أرى متواني والربائبكم التي في هجوركم من نسائكم التي دكلتم بهن فإن لم تكونوا دكلتم بهن فلا جناها عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سنة دوكو أنا أرى متواني با أرى متواني to da Allah ya tsaka ya tsallaka a gaba sai ya ce wal musa na minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wannan auren mutuwa ne da aka ce fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna auren mutuwa ke kai dan shiya shedani to me yasa da aka zo jafa masamta atun bihi min hunna sai ka ce eh to nan kan akwai wai fa siyakin ayoyin gaba da duka yaron su wata da aka zo kama masamtatun bihi ne ce to nan ai istamta'atun bihi min hunna ai abin da ake nufi shikenan sai ka dan bata abin da ya samu to sai ku dan shiga lungu to sai a dan yi mutu'a bayan an dan mutu'an kuma ai idan kai auren mutu'a to shikenan idan dan mutu'a ya haɗu da yar mutu'a ai duk maganar da suka yi ta fira tsakanin su ladan zikiri ake rubuta musu wai wai hadisi wai dan mutu'a da yar mutu'a wani ya kalle ta ce ya ke masoyiyata ta ce ya kai rabin raina ta ce dan mutu'a ya ce yar mutu'a <laughs> to shikenan wai sai ya rubuta musu lada wai kamar wai kamar suna cewa subhanallahi walhamdulillah kamar suna mai takalma shahada kaje iskanci wai ladan zikiri za a rubuta musu wai idan ya dan kama hannun yar mutuwa wai shi kenan wai sai zunubansu su rinka digewa a jikin yatsu so duk laifin da suke wa Allah zunubin sai rinka diga saboda ya dan kamo hannunta kaji fajiri faziki wai kuma shikenan idan yayi zinar mutu'a da ita to kenan wai duk jin daɗin da yayi wai za a bashi lada kamar girman duwatsu jibanu shamikat idan ya zo wankan janaba kuma duk digon ruwan da ya taba jikin shi to Allah zai halici mala'iku guda saba'in da wannan digon ruwan su kuma wayannan mala'iku guda saba'in za su yi wa Allah tasbihi da hailala da tahmidi amma shi dan mutu'an shi za a rinka rubuta wa ladar ita ma matar haka ne har kiyama ta tsaya amma idan auren musulunci akai ba wannan falala kun san sharri na shiya har mata aure ya ja ya mutuwa da ita ka ji kazali ɗaya daga cikin yan shi'a ya tambayi ɗaya daga cikin limamansu na ce muku yahudawa ne